yadda makircin kasar faransa ke ci gaba da fitowa fili musamman ma al'amura da kuma abubuwan da suka faru a kwana-kwanan nan idan muka dubi abin da ya faru a kasar burkina faso na kwana biyu kaɗan da ya wuce wanda za a iya cewa wani sojan kasar ko kuma ce shugaban sojojin kasar na burkina faso ya jagoranci wasu tawagar sojoji da ke cikin gwamnatin ma'ana dai wasu tsirarin gwamnati da ya kafa ƙungiya ta musamman a gefe wato sai kokari da kuma yunkurin sake yin juyin mulki a kasar kasancewar dai shine wani karan farko da irin wannan abu ya fara faruwa a burkina faso din za a iya ci hakan na nuna ma sauran sojojin juyin mulki da su ƙara shiga taitayin su kuma su ankare kuma kada su bar wa kowa amana su kiyaye su san ma da wa za su dinga mu'amala wannan dai soji da kuke gani na gefe yana ɗaya daga cikin manya-manyan hafsoshin tsaron ƙasar burkina faso da za a iya cewa ƙasar wato a wato ita wannan ƙasa ta faransa ta bashi wato zunzurutun kuɗi sama da wato sefa biliyan ashirin da yi masa alkawarin waɗannan kuɗaɗe da zaran yayi nasara a kifar da gwamnatin ƙasar ta burkina faso wannan dai za a iya ca ne karan farko da aka ga cewa wani soji na ƙoƙarin ƙara yin juyin mulki karo na biyu wannan dai yana ƙara tabbatar ma da ƙasashen afirka cewa yadda ƙasar faransa ke shige da fice ba don kuma ba sai don tarwatsa zaman lafiyar ƙasashen afirka yanzu haka dai hankula sun karkata game da da wannan munafurci da aka kulla burkina faso wasu na ganin cewa ba iya burkina faso ake kulla ma wannan makirci ba a afirka akwai kasashe da dama da suka yi juyin mulki kuma ake ganin faransa ba ta samun abin da take so take kara haɗa kai da kuma jan wasu tsiraru daga cikin sojojin domin dai hure masu kunnuwa akan cewa su aiwatar da wani sabon juyin mulki a kan wancan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannu mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo zuwa wannan tasha tamu mai albarka idan yanzu kuwa fara zuwa ku daure ku danna alamar subscribe ku danna alamar kararrawa don samun sababbin shirye shiryen mu da zaran mun dora suke zuwa gare ku cikin sauki sharhin namu na yau zai bayani ne dangane da al'amuran da suka faru a burkina faso da kuma yadda ya kamata sojojin nijar masu juyin mulki su masu ankare da irin wannan makirci na faransa domin kuwa faransa ta shirya wata makarƙashiya a burkina faso inda ta yi amfani da shugaban tsaro kuma kwamandan sojojin kasar na burkina faso wajen yi masa alkawarin dala ko kuma a ce sai fawa biliyan ashirin wanda ana ganin wannan zuzurutun kuɗaɗe ne kuma da wajen haɗa shi rikici da sauran sojoji 'yan uwan shi da kuma zuga shi akan ya kifar da gwamnatin ta ibrahim tohore yanzu haka dai juyin mulkin da aka kitsa din kuma aka jana ta harba harban karar bindiga a wannan rana ya tabbata cewa ba a samu yin nasarar wannan juyin mulki karo na biyu ba wannan za a iya cewa kenan haƙar ƙasar ta faransa ba ta cimma ruwa ba. Kuma ana ganin cewa ba iya nan za ta tsaya ba. Za ta iya sake shirya wata maƙarƙashiyar game da wannan ƙasa ta Burkina Faso. Ƙasar dai ta Burkina Faso da ke cikin ƙawayen kasashen wato Afirka kuma musamman ma manya manyan ƙasashen Nijar da Mali. Za a iya cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. Kuma ƙasashe ne wanda za a iya cewa tun bayan kifar da wasalin gwamnatocinsu na farar hula. Ƙasar ta Faransa ke shige da fice domin dai ta ga ta sa samu yadda za ta kutsa cikin ƙasashen ta hanyar yin amfani da karfin soji ko kuma yin amfani da siyasa ma'ana dai da yin wani makirci da kulla munafurci yanzu haka dai sojojin da ya jagoranci wannan juyin mulki a rahoton da muka kawo muku na jiya mun tabbatar muku da cewa da shi da tawagarsa duka sun arce kasar ivory coast cote ivory coast wannan dai kasa ana tsammanin cewa suna da mafaka ne a kasar kamar yadda ita faransa ta ayyana cewa matuƙar dai mata wannan aiki akwai goyon baya da za ta ba shi da kuma kariya. Wannan shi ne ake tsammanin wani tsari ne da ita kasar ta Faransa ta shirya ma wannan sojoji. Yanzu haka dai kula sun karkata dangane da yadda ƙasar ta Faransa ke cin dunduniyar ƙasashen Afirka da dama wanda ake ganin hakan yana samun asali ne sakamakon neman wawashe dukiya da ke Afirka a waɗannan ƙasashe renon ƙasar ta Faransa. Mutane da dama dai na ci gaba da yi ma ƙasar ta Faransa Allah wadai a. gefe ɗaya wasu na ganin cewa dole ne fa sojojin na ƙasashen afirka su ƙara lura kasancewar ƙasar ta faransa na ƙoƙarin yi masu shiga da kudindine wajen wato aiwatar da irin manufa ta juyin mulki ma'ana suna yin amfani da juyin mulkin da sojojin ke yi domin dai tursasa su akan sai sun dawo demokuraɗiyya ƙasar dai faransa babban dalilin da ya sa ba ta son a yi juyin mulki kuma ba ta buƙatar mulkin soji mafi yawa yawancin sojojin suna ankarar da 'yan ƙasa cewa ga abin da ya kamata a yi ga kuma arzikin da kuke da shi a ƙasashen ku da dama daga cikin dai ƙasashen afirka da faransa ta mamaye tana yin amfani ne da wato dukiyoyinsu da kuma kuɗaɗensu kuma take ba su rance da shi wanda hakan ba ƙaramin zalunci ba ne a afirka yanzu haka dai ƙasar ta faransa tana ƙarƙashi ko kuma tana rike da ƙasashe kusan goma sha biyar wanda suka fito daga afirka mafi akasarinsu suna da tattalin arziki na kashin kansu sai dai kuma ba sa amfana da irin wannan tattalin arziki da Allah ya hore musu sakamakon bita da kulli da kuma yadda ƙasar ta Faransa ke ayyana su a matsayin bayan ta har yanzu yanzu haka dai ƙasar Mali da Burkina Faso da kuma Nijar mun kawo muku wato labari game da wani shiri da suka tsara wato wanda zai taimaka ma kasashen ta fuskar tsaro inda ba ku manta ba zaman da sojojin Faransa ke ya kasashen Afirka idan muka ɗauki misalin kasan Nijar suna cewa suna yaƙi ne da wato masu tayar da ƙayar baya a yankunan Sahel. Sai dai kuma har yanzu a ƙasar ta Nijar ana samun tashe-tashen hankula musamman ma a yankunan Talabiri da kuma wato wasu ƙasashe wato yankuna na Difa da kuma tsakanin bodan Maiduguri da kuma wato wato ita ƙasar ta Nijar. Har yanzu dai ba samu wani cikakken kwanciyar hankali ba duk da dai ikirari da ƙasar ta Faransa ke na jibge sojojin ta sama da dubu ɗaya da ɗari biyar a Nijar da kuma wato tabbatar ma mutanen na Nijar cewa tana yin wannan yaƙi ne domin kare 'yan ƙasar ta Nijar da kuma wato kula da yankunan Sahara da fatattakar masu tayar da ƙayar baya. Sai dai kuma har yanzu wannan yana ci tabbacin cewa ba a samu wani ci gaba ba a wancan zama da Faransa ke yi a ƙasashen. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa 'yan ƙasar ta Nijar suka jajirce wajen goya ma sojojin nasu baya wajen fatattakar sojojin ƙasar na Faransa. Bayan Faransa. faransa ma an fatattake ta yanzu haka dai masana da kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin cewa akwai fa matsala a yankunan sahara matukar dai ana samun sauki a wancan zama da sojojin faransa ke yi duk da yake dai faransar a yanzu bata kammala kwashe sojojin ta nijar ba amma dai ta saka karshen wannan shekara ta 2023 da muke ciki da cewa wannan shekarar ne za ta kwashe sojojinta masana da dama na jin tsoron wato faruwar ci gaba da tayar da kayar baya a yankunan sahara kasancewar wato masu tayar da kayar bayan suna da shirin cewa faransa za ta janye daga nijar da mali da kuma burkina faso wannan zai iya kara musu kaimi wajen kara zafafa abubuwan da suke yi a yankunan sai dai kuma wannan kungiya ta sahel alliance wacce kasashen burkina faso da kuma mali wato suka kirkira ana sa ran za ta maye wancan gurbi na sojojin faransa idan sun fita kuma kungiyar za ta taimaka ma waɗannan ƙasashe kwarai da gaske ku tafka muhawara a kai